kana so ka kalli wannan filin ba tare da kasa fasfo ba ko kuma kasa wani makullin sirri to za ka kalle shi a cikin sauƙi a cikin wannan channel tamu ba tare da kasa fasfo ba ko kuma kasa wani makullin sirri wato ainihin ku subscribe dai mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin dole sabuwar to da farko kafin ka kalli wannan filin, za ka kalli sama inda an karuta india hausa safara na ɗaya da na biyu sabuwar fassarar sultan kun gani za ka danna rutu ne kawai haka kana danna shi za ka ga ƙasa inda na rubuta safara ka gani na ɗaya da na biyu sama na rubuta da nan rutu wannan shi ne za ka danna haka kawai kana danna rubutun bule kai tsaye ne zai kai inda za ka kalli bidiyo din ba tare da kasa fasfo ba ko kuma kasa wasu lambobi jama'a kullum sirri za ka kalli cikin sauƙi ba tare da kawo har da kanka ba insha Allah ku ci gaba da bibiyo wannan channel tamu idan kuna so ku ci gaba da kallon fina-finan Indiya Hausa waɗanda babu su a YouTube waɗanda za ku yi bincike a YouTube ba ku same su ba idan kuma kuna neman wani film ne wanda kun rasa yadda za a yi ku same shi in dai kuna da tabbacin film ɗin ya taɓa hitowa ba ku same shi ba to kuna yi koyi mana magana ta komante ta komi koyi mana komi insha Allah za mu kalla kuma za mu zaƙulo shi mu kawo muku kun gani idan kana so ka kalli film din kai tsaye zaka iya kalla ko kuma ka sauke shi a wayarka idan ba kalla nan ba kana iya ka danna na inda ka ga abin ga na sauke kawai zai kai ka cikin email ɗinka ne email ɗin da ke so ka kalla da shi ka gani bisa wannan email ne nake son kalla da zan iya danna ta yadda gobe ko ka tashi kallon shi ba sai ka shiga ma youtube ba za ka iya ganin shi can cikin google drive ka can ne yake zama wala kaga kana yi haka kai tsaye ne zai kai ka kalli video din ba tare da kasa fasfo ba ko kuma kasa wani makullin sirri hankali kwance insha Allah ba tare da kawo wahala ba idan kuna so mu ci gaba da kawo muku irin waɗannan fina-finan kuma ku danna mana subscribe kana ku danna mana ƙararrawa ta yadda za mu ci gaba da zaƙulo muku fina-finan indiya hausa waɗanda babu su a youtube mun gode ku ci gaba da bibiyar zafafa tv insha Allah mu kuma za mu ci gaba da nemo muku zafafan bidiyo kan insha Allah Mon gode mon day guys